sha ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha shida ga watan jun shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kasad na saba'in da shida daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakarin zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islam asani allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarki da manhaji da tsarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya gudanar da al'amuran na rayuwa da addini da zaman gida da yaƙi da tafiya da aure da zamantakewa da makwabta da sulhu da dukkanin al'amuran da suke da alaka da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama malaman musulunci suna yin jinjina kwarai ga al'imamu ibnu qayyim al-jawziya saboda wannan bujumin aiki da yi musamman saboda lura da cewa ya yi littafin nan alhalin yana halin tafiya a ƙasar makka inda ya je aikin hajji daga garin suna ainihin wato dimashku sham allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi muna cikin gabar da ke bayani akan tafarkin annabi sallallahu alaihi sallama dangane da wato halin tafiya yaya matafi yake gudanar da al'amuransa wace irin sallah yake yi yaushe ya kamata ya aji azumi waɗa irin addu'o'i yake yi yaya al'amuran suke mun fara ainihin tattauna waɗannan masail mun tsaya a inda malam yake cewa wala ta bai kuda baina hadifai? inda yake magana akan hadisan Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara masa yadda waɗanda ya magana akan ainihin wato sallar a matafiyi cewa raka'a biyu ne asalinta ba ragewa aka yi ba da kuma hadisin da Umar ya sake yin bayani akan cewa ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama game da me yasa ake rage sallah bayan yanzu ba a cikin tsoro kuma aya ta zo da sharaɗin rage sallah na matafiyi sai in ana tsoron kafirai annabi ya bashi amsa akan cewa wannan wata alfarma ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ma al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine malam ya yace wala tanaquda baina hadithai babu cin karo ko tifka da warwara tsakankanin waɗannan hadisai guda biyu fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama lamma ajabahu bi anna sadaqata bi anna hadhihi lahi alaikum yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amsa mu sayyidina Umar akan cewa wannan ci gaba da yin kasru bayan ba a jin tsoro sadaka ce Allah yau musulmai wa dinuhul yusr samh kuma addinin Allah mai sauki ne mai ainihin wato sauƙin bi alima umaru sai umar ya fahimci annahu laysa muradu min al-ayati qasar al-adadi cewa ayar ba ta zo ne don ta yi bayani akan rage adadin rakawoyi ba kama fahimahu kasirun minan nasi kamar yadda da dama daga cikin mutane suka fahimta faƙala don haka umar ya ce salatu safari raka'ata ne dama sallar tafiya raka'a biyu ce ma'ana tambayar da yake yi ba yana yin ta ne don ya fahimci rage adadin rakawai ba a yana bayani ne don ya fahimci adadin wato rage tsayin sallah tamamun ghairu qasain cewa raka'a biyun da matafi yake yi sallah ce cikakkiya ga matafiyi ba an rage sallar mazaunin gida bane wa ala hadha a ƙarƙashin haka fala dilalata fil ayati ala anna qasar al adadi mubahun mamfiyun anhu al junah babu dalili a cikin ayar da za a ɗauka ya nuna cewa rage adadin raka'o'in ruba'iyya zuwa raka'a biyu a halin tafiya mubahun a ce halas ne manfiyun anhul jinah an kore barin wato laifi akan shi da aka ce fala junaha alaikum to ba ana nufin an kore junahi daga yin raka'a biyu ne maimakon hudu ba a ana kore junahin ne daga yin gajeriyar sallah maimakon doguwa fa in sha al musalli alahu, wa in sha tamma ballantana a ce ai tunda an ce nafiyul jinahi ne to yana nuna halasci ne in mutum ya ga dama ya yi in ya ga dama ya bari don lafazin la junaha alaikum yana nuna halasci ne aslan a cikin lafazin qur'ani in ba an samu karina ba shine maganar da muke na hukumul mafhumi ghairu muradin ka kamar game da aikin haji da aka ce fala junaha alaikum an tatawafu ah, bil baiti ko wala junaha alaikum ah, an tattawafa bihima babu laifi akan ku yi dawafi ga safa da marwa to yanzu wannan asalin lafazin kamar yana nuna safa da marwa mustahabi ne kenan ga mai aikin hajji ga wanda zai ainihin ifaba amma kuma a asalin yadda abun yake ba haka bane kaga lafazin ayar baya nuna asalin yadda abun yake a addinance to haka a nan ma fala junaha alaikum an taqsuru min as-salati wannan lafazin na fala juna alaikum ko da an fassara wannan watin rage sallar da nufin rage adadi kamar yadda muka ji a ɗayan fassarori biyu a jiya to wannan fassarar ba ta nuna cewa mustahabbi ne yin kasur kamar yadda a can game da aikin hajji ba ta nuna cewa mustahabbi ne yin dawafi sa'ayi tsakanin safa da marwa ina fata mun gane wannan ana iya samun wani waje da aka yi na fil jinahi to sai ya zama yana nuna mustahabbi ne yin abun wala jina alaikum an akulu min buyuti abaikum aw kaza aw kaza to wannan yana nuna halarci ne cewa ku ci daga gidan wani ko gidan wani ko gidan wani suna nan da yawa ire-iren waɗannan a cikin lafazan ainihin alkur'ani mai girma shine sai ya ci gaba da cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuwazibu fi asfarihi ala raka'ataini raka'ataini manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya kasance titir yana dawwama akan yin sallah raka'a biyu a zahar la'asar isha a sadda yake halin tafiya walam yurabba qattu da dai bai taɓa yin raka'a hudu ba illa shay'an fa'alahu fi ba'd salatul khawfi in banda wani abu da yayi a sallar tsoro kama sanadkuruhu hunaka kamar da za a ji a can gabar da za ta yi bayani akan tafarkin annabi sallallahu alaihi sallama dangane da sallar tsoro yayi wasu biyu sun tashi sun bar shi a wajen ya ƙara yi wata ɗabakar raka'a biyu sai zama su mamu sun samu bibbiyu ne shi kuma ya samu hudu wannan kuma wata hai'a ce ariba da ta faru a sallar tsoro kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah wa nubayyinu ma fihi insha Allah ta'ala malam yace kuma zamu bayyana abin da ke ciki na fiqhu da hikima idan Allah ubangiji ya so wa qala Anas Anas dan Malik yace kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min almadinati ila makka mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daga madina za a tafi garin makka fa kana yusalli raka'ataini raka'ataini annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah raka'a biyu hatta raja'ana ila almadinati har aka dawo garin madina abinda ya dinga yi kenan muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi hakanan al'imamu ainihin at-tirmidhi ma da al'imamun nasa'i sun fitar da wannan hadisi da ibnu maja ga baki ɗayansu daga wannan sahabi anas dan malik allah ya ƙara masa yadda walamma balaga abdullahi ibn mas'udin walamma balaga abdullahi ibn mas'udin anna usman ibn affan salla bi minan arba'a raka'atin qala yayin da labari ya iske sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda cewa khalifan musulunci usman dan affan Allah ya kara masa yadda ya yi sallah raka'a hudu maimakon biyu amina qala sai sidna abdullahi dan mas'ud ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai istirja'i ya ce ga Allah muke kuma izuwa ga Allah za mu kuma ma'ana yana ishara akan ya ga wani abu na bala'i na alkaba'i sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biminan raka'atayn yace ni abdullahi nayi irin wannan sallah da usmana yayi hudu ni kwa nayi ta raka'a biyu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa sallaitu ma'a abi bakrin biminan raka'atayn hakanan sayyidina abubakar zamanin halifancinsa shi ma raka'a biyu yake yi wa sallaitu ma'a umar ibn al-khattabi biminan raka'atayn yace haka kuma nayi sallah tare da Umar dan Khattab Allah ya tsara masa yadda a wannan wajen shi ma raka'a biyu falaita habbi min arba'i raka'ati raka'atani mutaqallibatani eh, mutaqabbilatani yace kai tuna da yin wannan raka'a hudu ni wallahi garan mai raka'a biyu karbabbiya wanda ita ce ta tabbata a sunna muttafaqun alaihi al bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi haka ma al nasai ya fitar da shi wa lam yakun Mas'udin mas'ud yastarji'a min fi'l usman ahada al-ja'izaini Almukhayyar mukhayyar ba zai yiwu a ce usmanu yana inna lillahi wa'inna inna ilaihi raji'un saboda sayyidina a ce ibn mas'ud yana istirja'i saboda sayyidina usman ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da suke halas ba wanda aka ba da zaɓi ma'ana inda yin kasuru da cika sallah ga matafiyi zaɓi ne to idan sayyidina abla dan mas'ud ya samu labarin ga wani sahabi halifa malami ɗaya daga cikin al'ashara ɗaya daga cikin as-sabiqun Awwaluna awwaluna yayi zaɓi ɗaya daga cikin biyu inda zaɓi ne kenan ko wannan ba zai sa ya ɗauki abin da zafi har yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba me yasa yake faɗa haka saboda ya tabbata abin da aka yi kuskure balil aula ala qawli kai ko da ma a ce yayi ɗaya daga cikin abubuwa wanda ɗaya ne aula ɗaya khilaful aula idan yayi khilaful aula bai cancanta a mishi wannan zargin da aka mai ba ma'ana da yin kasuru da cikawa ba ɗaya suke ba ga matafi sannan ba kuma wai khilafin aula ne, cikawa ba wai yin kasar aula ne, cikawa kuma khilafin aula ba yin kasar ne ya fi dacewa a yi yayin da cikawa shi ne bai dace ba yi ba kamar yadda al'amarin yake game da azumi ba cewa mai ƙarfi mai lafiya to ya yi azumi in yana tafiya shi ya fi. in ya sha ruwa ya yi khilaful aula ba kama haka bai ko fahimci wannan to shi ya yasa na abdullahi dan mas'ud kenan yake istirja'i saboda ya san abin da usman yi kai tsaye kuskure ne Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su wa inna ga'a lima shahadahu min mudawamatin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa khulafa'ihi ala salati raka'atayn fi safari yana inna lillahi ne yana istirja'i ne saboda abin da ya shaida da idansa ya gani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya doge akan yin raka'o'i guda biyu shi da halifofinsa Abubakar da Umar da Usmanin ma a farkon al'amari manzon Allah da halifofinsa sun doge akan yin raka'a biyu a halin tafiya sai ya ga yau ga wani halifa na Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma kawai rana a tsaka ya canza wannan al'amari zuwa cika sallah shine abin ya tayar mai da hankali yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi a yi min raka'a biyu karɓaɓɓiya a wannan wajen ya fi a yi raka'a hudu wadda ba a san asalinta ba wa fi sahih bukhari an ibn umar radiyallahu anhu qala sahibtu rasul rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a cikin littafin al-imam al-bukhari as-sahih wannan ainihin sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya ce na yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa kana fi safari la yazidu ala raka'ataini wa Abu Bakrin wa Aba wa Umar wa Usmana yace na yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kasance sayyidina rasulullah da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da Usmana dukkaninsu ba sa ƙarawa a kan raka'a biyu a wurin sallah wannan hadisi bukhari ya fitar da shi kamar da malam ya ambata sai ya ce ya'ani abdullahi dan umar yana nufin fi sadari khilafatu usmana cewa shi ma usmanu radiyallahu anhu a farkon al'amari bai kasance yana ƙara sallah ɗin daga raka'a biyu ba wa illa in ko ba haka ba fa usmanu kad atamma fi akhir khilafati mun ji cewa sayyidina usman ya cika sallah a ƙarshen halifancinsa a halin tafiya wa kana zalika ahad asbabin lati unkirat alayhi wannan cika sallan da yayi na daga cikin sabubban da waɗannan 'yan tawaye suka lissafa a matsayin abubuwan da suke inkari ga sayyidina Usman sayyidina Usman kamar da kowa ya sani an samu wasu gungu na 'yan kalakatu 'yan ta'adda ƙarƙashin jagorancin abdullahi ɗan saba'i sun gayyato takadaran mutane daga misra daga kufa daga garuruwa daban-daban sun zo sun yi ɗango a madina suka kawo tashin hankali da fitina wacce a ƙarshe ta kai ga an kashe sayyidina usmana allah ya gafarta mishi to daga cikin abubuwan da suka lissafa a matsayin laifukan da suke tuhumar shi da su akwai wannan matsala ina fata yan uwa su koma su karanta littafin hikmatun min tarikh na Dr. Muhammad Usman Al-Khamis ya kawo waɗannan maganganu da tattaunawar da malamai suka yi a kansu da mafitar da suka kawo wanda daga ciki wannan ya daga cikin abin da aka tabbatar da lalle sayyidina Usmana baya kan sawabi baya kan daidai akan abin da yi amma su kuma abin da suka yi ta'addanci ne wuce makaɗi da rawa ne ba haka ake ɗaukan mataki akan kuskuren da wani shugaba ya ba wa qad kharaja li fi'lihi ta'wilat an nemi a fito da wasu fassarori ta'awiloli akwai malamai sun yi kokarin su kawo sayyidina Usman mafita iri daban-daban ahaduha ɗaya daga cikin mafitar da aka nemi a kawo masa annal a'raba kanu qad hajju tilka cewa ƙauyawa sun kasance a daidai wannan shekara sun zo aikin hajji fa arada an yu'allimahum anna farda salati arba'un sai ya nufin ya karantar da su cewa asalin sallah farilla fa raka'a hudu ce li alla yatawahhamu annaha raka'atani fil habari was safari dan kada su rudu akan cewa sallar da ake yi raka'a biyu ya kamata a yi ta sawa'un a zaman gida ne ko a halin tafiya wa rudda hadha ta'wilu wannan fasara an tunkuɗe ta bata yi ba bi annahum kanu ahara bi zalika fi hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa kauyawa sun fi cancantan ai musu wannan a aikin hajji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika gari gari an gayyato mutane su tafi cewa ku zo mu haɗa ko aikin hajji zan koya muku aikin hajji saboda ban sani ba hala ba zan ƙara aikin hajji ba daga wannan kaga gayya aka ta musamman kuma ƙauyawa da mutanen da ba 'yan madina ba sun cika kasar makka don aikin hajji amma annabi sallallahu alaihi bai kalli wannan yanayin yace to bari ya dinga cika sallah dan kada su shiga cikin wannan wahamin ba to kenan ya fi cancanta a ce an yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kanu hadisi ahadin bil islami a lokacin sun kasance kuma sababbin shiga musulunci ne wal ahadu bis salati qaribun tsakaninsu da sallah lokaci ne kurkusa ba su dade da fara yin sallah ba kuma a haza duk da wannan falam yurabbi bihim annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai musu sallah ta ainihin azhar la'asar da isha raka'a biyu ba raka'a hurhudu ba raka'a biyu ya dinga yi jama'a kun ji ta'awuli na farko da aka nemi a kawo dangane da wannan fassara ta ainihin wato cika sallah da sayyidina Usman yayi a ƙarshen halifancinsa da kuma cewa fassara ce mai rauni sai malam yace at tawilu tsani fassara ta biyu da wasu malamai suka kawo annahu kana imaman linnas sayyidina usman shine liman wal imamu haythu nazala shi ko liman shugaba duk inda yaje fa huwa amaluhu wa mahallu wilayati duk inda yaje garin shi ne kuma inda yake shugabanci ne ma'ana shugaban wata ƙasa ko wasu al'umma da ke zaune a babban birninta ko cibiyar mulkinta idan ya tashi daga cibiyar mulkin ya tafi wani gari ziyara aiki ko wata harka to shi ba bako bane a can ya je cikin jama'a shine ya je wurin aikin shi ne da duk inda ya je babu bakonta a tare da shi ballantana ya kai ga yin kasaru ko mun gane wannan fasarar jama'a fa huwa amaluhu wa mahallu wilayatihi fa ka'annahu wataru kamar ka ce garin su ne wa rudda hadha ta'wilu wannan tawili shi ma an tunkuɗe shi bi anna imam al khalaiq ala al-itlaq cewa limamin halittu kai tsaye gaba daya shine wane rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana huwa aula bi zalika ya fi kowa cancantan a ce ko'ina garinsu ne inda ya sauka amma da haka ba wa kana huwa al-imamul mutlaq manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance shugaba ne gama magare na kowa da ko da komai walam yurabbi amma bai raka hudu ba a yaƙe-yaƙen shi da tafiye-tafiyen shi na aikin hajji ɗin da ainihin makamantansu babu inda ya je ya raka hudu in ya tabbata haka gaskiya ne cewa duk inda shugaba ya je garinsu ne wurin zaman shi ne babu bakunta to manzo Allah shine shugaban ko ina a duniya da lahira amma duk inda ya je yana hukunta kanshi a matsayin matafi ne kuma ya kasar to bai kamata kenan wani ya ɗauki wannan matsayin hujja ba ثالثا التأويل uku anna mina kanat qad buniyat wa sarat qaryatan kasura fiha al المساكن fi ahadi ƙasan muna ta kasance an yi gine-gine a cikinta a shekarun halifancin sayyidina usmana don haka wasarat ƙaryatan ta wayi gari ta zama alƙarya fi hal masakinu fi ahadi akwai gidaje da anguwanni a zamanin sayyidina usmana a ƙasar mina walam yakun zalika fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi a zamanin manzon Allah ko babu gidaje babu alƙarya babu ainihin mutane zaunannu a ƙasar mina bal kanat faba'an abinda ta kasance a zamanin manzon Allah ita mina sahara ce kawai ga ta nan buɗaɗɗiya ƙasa ce babu kowane irin gini a kai wali hadha qila lah dan haka ne aka ce da shi ya rasulullah ala tabni ala nabni laka biminan baitan yuzilluka min alharri? harri ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin ba ma gina maka gida a ƙasan mina din nan wanda zai maka inuwa daga zafin rana ba fa qala la nabi yace a a minan munahu man sabaq yace mina fili ne da zai zama gida ga wanda ya riga wani zuwa wannan dafi ne ingantacce al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi da ainihin wato al-Imam Ahmad da isnadi wanda kyakkyawa cewa kasan mina inda ake zuwa a yi kwanakin jifa ɗin nan bayan an dawo daga arafa a zauna da kuma sanda ake fitatar wuya takwas ga wata to bai halasta a je a yi gidaje na dindindin a wajen amai da wurin gari ba da ka ga har yanzu tantuna ne ake yi ana yin gini ne kawai na bukata kamar ɗakin shan magani Dakin security da wasu abubuwa waɗanda suke sun zama dole bisa yanayin rayuwa amma gidaje inda mutane suke kwana to bai halasta a gina a wajen ba saboda annabi ya ce mina wurin zama ne na wanda ya riga wani zuwa wato duk wanda ya je kawai ya je kaba tantin shi a inda ya samu babu wanda zai yi gida ya ce duk in ya zo baɗi baɗi waccan da duk shekarar da ya zo ga gidan shi kawai ga masauke shi an nemi a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan gida ya ce a'a da kenan kaga a zamanin shi mina ba gari bace sai suka ce to amma zamanin sayyidina Uthmanu an samu gidaje da aka yi a gefe akwai waɗanda suke sun zo sun zauna sun makwabci wajen wasu suna yin kasuwanci ne wasu suna ayyuka na tau'iya da taimakon alhazai da ire iren su, wasu ma'aikata ne masu kula da wajen a lokacin da babu alhazai to wai waɗannan gidajen da aka yi sun suka mai da wajen gari da haka sai ya ga ashe yanzu nan ba daji ba ne ta haɗe da makka kamar wata anguwa ce a cikin makka wai sai haɗa sallah fata'awwala usmanu anna al-qasra innama yakunu fi halis safari sayyidina usmana ya tawili akan cewa ana yin kasaru ne a cikin turbar tafiya kamar yadda muka ji a karatun baya wa rudda hadha at-ta'wil bi anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam aqama bi makka asharan yaqsuru as aka yi mai da martani ga wannan tawilin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da yabo fatuhu makka yana cikin garin maka kaga ba halin tafiya yake ba kuma wuri ne mai ginannin gidaje amma kwana goma da ya yi bayan fatu maka kasar yake ina fata mun gane wannan da haka ko da an gina gidaje a waje ya zama gari in dai ba garin ku bane sunan ka matafiyi ko kaya da zango a wajen ko kana kan hanya ne kasar za ka yi wannan tawili na uku kenan da amsar da aka bashi at-tawilur rabi' fasara ta hudu da aka yi ma aikin sayyidina usman na cika sallah a halin tafiya annahu qama biha salasa sayyidina usman ya kwana uku a mina wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama kuma manzon Allah ya ce yuqimul muhajiru ba'da qaba'i nuskihi muhajiri dan garin makka idan ya je kasar makka daga madina wanda ya hijira ya bar makka ya koma madina a ƙa'idar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da karanta a cikin littafin ainihin wato fiqh sira shine annabi ya haramta musu su dawo makka har bayan an yi fatuhu makka komai ya wuce ƙasar makka ta zama ƙasar musulunci akwai wanda suka nemi su nuna bari su dawo garinsu annabi ya ce a kada wanda ya koma komawa baya ne gare ku ku zaman ku a madina waɗanda kawai manzo Allah ya basu su zauna a makka su ne at waɗanda ba su musulunta ba sai da suka ga haza ɗin nan sai da aka zo aka tattara su suka tuba ma Allah suka nemi alfarma a gurman zala su sallallahu alaihi cewa shi ɗan dangi ne mai kirki ne ba a san shi ɗauka fansa ba yace to ku je an yafe muku to waɗannan su daga cikin su wanda ce zai yi hijira su kuma sai annabi ya ce Allah hijira ba'da al-fatih kada wanda ya hijira bayan fatihu dinnan to waɗanda suka riga suka yi hijira kuma daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wasu kuma sun nemi ai suna da dukiya suna da dangi sun fi sanin makka harkokin rayuwarsu san garin da mutum yake garin da ya taso inda ya sani ko yanzu ne misali kalla ka ga mutanen north east din nan yanzu suna ta komawa garuruwansu saboda sun saba da garuruwan can suke da jari sun suke da gonaki da gidaje da yan uwa da rayuwarsu to yanzu da al'amura suka fara lafawa sai ga mutum ko da ya samu abin yi a inda yake ya fi so ya koma can to sai wasu suka yi tunanin za su koma makka su ci gaba da rayuwa sai manzo Allah ya ce musu a'a shine wannan hadisin da annabi yake cewa dan garin makka wanda yayi hijira ya koma madina idan ya je aikin hajji a kasar makka to kwana uku kadai aka bashi bayan an gama aikin hajji ma'ana idan an gama aikin hajji ana gama aikin hajji sha hudu ga wata ne ko sha hudu ga wata ake gama aikin hajji to daga ranar kar ya sake sha bakwai ga wata na zulhijja ta wuce yana ƙasar makka ne hadisi ne kuma a cikin sahih bukhari ma. cewa yuqimul muhajir ba'da qaba'il uskihi salasan kwana uku sammahu muqiman sai suka ce kaga annabi ya kirayi mutumin da yayi hijira ya dawo ƙasar maka da suna aikin haji annabi ya kira shi da suna muqim muqim kuma shine akasin musafir a larabci yuqimu ko fahimci inda suke nema su makale a larabcin almuqimu shine wanda yake zaune a gida kamar yadda muke danna yanzu nan zariya garin mu ne ko to dukan wanda yake zaune a nan zariya da sunan garin ne sunan shi muqim wanda ya shigo zariya da sunan tafiya ya zo yin wata harka shi kuma a yanzu dana da yake zariya sunan shi musafir to wanda aka kira shi da sunan muqim hukunce hukuncen shi irin na mutumin da ke zaune a garinsu wanda ake kashi da suna musafir hukunce-hukuncen shi irin na mutumin da yake halin tafiya sai suka ce to kaga annabi ya kiraye shi da suna muqimun wal muqimu ghayr musafir haka ce wani muqim ne ana nufin ba matafiyi bane wa rudda hadha at bi anna hadhihi iqamatun muqayyada fi asna'is safar aka mai da martani ga wannan fasara cewa a'a wannan zaman gida da aka kira a nan da suna muqim ana nufin wani zaman gida ne na musamman da aka ƙayyade shi laysat bil iqamati lati hiya qasimus safar ba irin zaman gidan da yake shine aka san matafi ba a wani zama ne da aka ƙayyade da shi ma'ana mutumin da ke zaune din kwana uku in ka ce na aqamtu fi kano salasata ayyamin a cikin tunaninka da kake bada wannan labarin sanda kake Kano na kwana uku a Kano shine ma'ana wannan ikama ai na je Kano kwanaki kwana na uku shin kwana uku nan da kace a lokacin da kake zaune a Kano kwana uku shin a cikin tunaninka da fassararka ya kake daukan kanka mutumin gari kake daukan ko bako dan in mutumin gari ne zaka baje kayanka ka buɗe jakarka ka saki jiki ka kama harkoki idan ko matafiyi ne kayanka suna na a killace kana lissafa lokacin da kake da shi da abubuwan da ka zo yi kana lissafi in ziyara ce in kasuwanci ne in conference ne in yawon dandine mai kai ko me da kai ka kana nan a lissafa da lokacinka kamar yadda kowa ya san haka matafi yake kamar yadda kuma kowa ya san mutumin da ke zaune zaman gida a duk inda yake to kayan shi kawai a baje suke yanzu kowa munan anan waye yake da jakar shi a kulle duka kayan shi na ciki da kayan sakawa da soso da buroshi da guzurin shi babu saboda kana gida ne komai naka a babbaje shi ko sai in ka je wani gari ne da sunan tafiya kakan haɗa ka su zama a killace irin na matafi sannan kuma kana da guziri wanda kake tunanin zai ishe ka har ya dawo da kai kana kaffa kaffa duk abin da zaka siya ko abin da zaka kashe kana lissafa to akwai kuɗin mota akwai kuɗin tsaraba akwai kuɗin shan mai akwai kuɗin kaza wannan shine irin tunanin matafiyi ko to mutumin da ke zaune a ƙasar makka muhajiri a irin wannan kwanaki ukun yana zaune da irin wannan tunanin da ka haini sunan shi matafi ko mun gane jama ko da kuwa an kira shi da suna muqim tajawuzan wa qad aqama sallallahu alaihi wasallam bi makkata asharan ya kusuru sara kuma a aikace manzon Allah sallallahu ta'ala wa alaihi wa alihi wa sallama ya zauna kasar makka din kwanaki goma zamanin fatuhu makka kuma kwanaki goma nan gaba ɗayan su kasar yayi wa qama biminan ba'da nusukihi ayyamal jimari as-salat yaksuru sala kuma haka ya zauna a mina bayan yayi jifan shedan na kwanaki ukun nan haka ya zauna yana yin ainihin wato kasuru haka ya zauna bayan ya gama jifan ya zauna a mina kwana uku yana yin kasuru da haka wannan tawilin shi ma bai ci ba sai wanne a ta'awilul khamis tawili na biyar annahu kana kada a zama alal iqamati wal istitan bi mina sayyidina usmana yayi azama yayi nufin ya dauki wato ra'ayin bari ya zauna zaman dindindin a ƙasar ainihin wato mina walistitan ya so ya kama wuri ya gina shi ne ma'anar istitan ya so ya ainihin wato yi ya kama wuri na dindindin ya zauna wattikhadhiha daral khilafa ya so ya maida ita ta zama ita ce cibiyar mulki ita ce capital ɗinsa na mulki falihaza tamma don haka ya cika sallah domin duk mutumin da ya bar wani gari ya koma wani gari da sunan ƙaura yana isa zai fara cika sallah kamar da su zan Allah sallallahu alaihi da suka iso Madina da cika sallah suka iso ko mun fahimci wannan jama'a ma'ana yanzu idan kana zaune a Kano ko Sokoto shikenan sai ka samu wata harka ko yanayin rayuwa ko wani abu da yasa zaka ƙaurato ka dawo wani gari ka kwaso iyalanka da komai ka taho sanda kuke kan hanya to za ku dinga kasar ne amma da zaran kun shigo garin da kuke niyya yanzu kun dawo nan garin daga nan sai dai lahira misali ko kuma wani abu da hali yayi ko to ana zuwa sallar farko cikawa ne to haka suka ce ya zo da niyyar wai ya mai da mina ta zama ita ce darul khilafa ita ce sabuwar abuja kenan misali ko to da ya zo da haka dan haka daga zuwa sai ya fara cika sallah thumma badalahu an yarja ila madina daga baya kuma sai ya tunanin ya canza wannan ra'ayin gare ya koma madina kama ce kai ne ka baro ƙauye da nufin ka shigo duniya ka shigo bariki to kana shigowa bariki kano ko kaduna ko abuja da ka zo za fara cika sallah ana nan kana cika sallah bayan wani lokaci kuma sai ga kai barikin nan ba za ta yi ba bari ka koma ƙauyen daga yanzu ka koma ko matafi kenan sai ka kama hanya kana mai yin kasaru kuma gane wannan jama'a wa hadha ta'wilu aidan mimma la yaqwa yace wannan ta'wili ma bai da wani karfi da babu wani labari ingantacce akan sayyidina Usman yayi wannan nufin ko ya yanke wannan hukuncin ko ya bada wannan dokar cewa a fara gine-gine na gidajen ministoci da kwatas-kwatas na manyan ma'aikata da babban ofishin shugaban kasa da makamantansu babu wani bayani akan wannan kawai ta'wili ne na malamai fa inna Usman radiyallahu anhu min al-muhajirin al-awwalina sayyidina usman na daga cikin muhajirai na farko farko wa qad mana'a sallallahu alaihi wasallam al muhajirin min al iqamati bi makka ba'da nusukihim kuma mun ji annabi ya hana mutanen yan hijira su zauna ƙasar makka bayan sun gama ibadojinsu wa rakhasa lahum fiha salasata ayyamin faqat annabi ya musu sassaucin kwana uku ne kadai falam yakun usmanu li yuqima biha sam usmanu ba zai iya gangancin ya ce bari ya zauna a ƙasar makka ba wa qad mana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam min zalika bayan manzon Allah ya hana haka wa inna ma rakhasa fiha salasan wa zalika li'annahum tarakuha lillahi annabi alaihi salam ya musu sassaucin su kwana uku ne kaɗai a ƙasar makka me yasa saboda sun batta ne dan Allah duk abin da kawai dan Allah kuma ma turika lillahi fa innahu la yu'adu abin da ka bari dan Allah ba a komawa gari shi da haka har manzo Allah ya shuɗe a rayuwarsa sahabbai waɗannan ne da suka yi ƙaura ba su dawo ba sai dai ƴaƴansu mu kiyaye wannan sa Abdullahi dan Zubair sa Abdullahi dan Umar waɗannan su ba su cikin wanda suka yi ƙaura suka bari dan Allah an tafi da su ne wasu mata aka haife su to akwai waɗanda juyin juyi halin siyasa da rayuwa ya dawo da su makka amma al-muhajirun al-awwaluna suna nan akan wannan al ahdul awwal babu wani a cikin su da ya dawo ƙasar maka da zama babu kuma gane wannan da kyau jama'a waɗanda ma suka bar garin madina saboda wata larura to gaba suka yi irin su bilalu sai suka tafi ƙasar sham kaga tafi nisa tafi ƙarancin albarka akan makka amma ba su dawo makka ba lokacin da manzo Allah ya rasu sayyidina bilal da ya ga cewa shi ba zai iya rayuwa a madina babu manzo Allah ba ba zai iya ba hankalin shi ya kasa dawowa jikin shi sai ya ce kawai zai bar garin har sai ibn abubakar ne mai hana shi ce to sai dai zaka mai da ni bauta amma ba zan zauna ba ya ce ya hakuri Allah ya kiyaye hanya sai kama hanya ya tafi shi kasar Sham haka waɗanda suka fita jihadi zuwa kasar Sham irin su Khalid da irin su ainihin eh, Yazid ibn ibn khattab da makamantansu da suka je can bayan jihadi gari ya musu daɗi sai suka nemi wuri suka kama wuri suka gina suka yi zaman su sun zauna ƙasar Sham da yawa wasu sun zauna ƙasar Iraki da yawa irin su aliyu irin su abdullahi dan mas'ud da makamantansu amma babu wanda ya ce wai bari kawai ya dawo makka ya zauna abinda annabi ya hana to kaga ku ba da zai ka ware sayyidina usmana ɗaya daga cikin manya a wannan tawaga ta muhajirai ka ce wai shi yayi nufin ba ma dawa maka ba ya ɗauko halifancin manzon Allah gaba ɗaya daga Madina ya dawo da shi ƙasar Makka bai wannan ba sayyidina ali da ta kama ya ɗauki halifanci daga makka daga madina ko bai kawo shi makka ba ina ya kai shi kufa ina fata muna gane waɗannan jama'a duka tarihi ya tabbatar da abubuwa ga sunan sanannun abubuwa ne to ba zai yiwu sayyidina usmana ya dawo makka bayan annabi ya hana ba saboda annabi ya hana su ne domin sun bar makka dan Allah wa ma turika lillahi fa innahu la yu'adu fi duk abin da ka bari dan Allah a ka'ida addinin Allah baka dawowa gare shi wala yustarja'u baka cewa a dawo maka da shi ko da ta bayan gida ne ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من شراء المتصدق صدقته لصدقته na daga cikin irin wannan shine aka hana idan kai sadaka da wani abu ka dawo kuma koda da saye ne ka ƙara mallakar shi in ka ba mutum sadaka riga to baka zuwa kuma ka siye ta a hannun shi ko a hannun wani shi ka dawo da ita haka duk abin da kai sadaka da shi baka tawowa baya kuma karkashin mulkin ka koda ta hanyar ciniki saboda ka rabu da shi ne dan Allah ina fata mun gane wannan ka rabu shi ne dan Allah to baka dawowa da shi koda ta wata dabara ne haka koda wani abu ne aka yi rigima da kai da wani da kuke da musharaka a kan shi kamar na gado ko na ainihin wani abu makamancin haka ko wani rikici da ya hada akan wani fili in dai haka ce ka bari dan Allah ko to ba a so ka ce kuma ka dawo kana rigima kar ka sake dawo ka rigima ka bar wa Allah din kawai domin ka ga gidajensu ne da garuruwansu da iyalansu da dangin su suka fita wani ma da rigar jikin shi kawai ya fita kowanne babu irin musab wanda sasari ya gudu irin ainihin huzaifa da ire iren su haka suka gudu cikin dare suka dinga sulalewa suna guduwa kuma sun bar wannan garin ne da wannan dukiyar da waɗannan abubuwan dan Allah to shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta musu su dawo su zauna a Makka har ma yana takaicin akwai ɗaya daga cikin su wanda ya dawo ƙasar Makka sai ya mutu a Makka manzo Allah yana takaici yana cewa lakin al-ba'isa Sa'ad ibn mai sunan shi sunan shi ya bace min mutumin wanda aka taho da aka zo sai ya mutu a ƙasar makka aka mishi kabari a ƙasar makka to wannan sa'ad ibn khawla na lakin al-ba'is sa'ad ibn khawla yarsiruhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ta bi makka manzo Allah yana mai ta'aziyya yana alhinin cewa wane daga cikin sahabbai na farko farko da suka yi hijira suka dawo Madina Allah ya kaddara mishi wani zuwa makka da aka yi kawai sai ashe gab da ajalin shi ne sai ya mutu ta ka'idar sunna kuma duk inda ka mutu nan ne ka ba daidai bane abin da ake yi na a dinga ɗaukar gawa ana yawo da ita wajen kilomita dubu daga Lagos akai gawa Kano daga Kano akwai akai gawa Sokoto ko Maiduguri ko daga India a ɗauko gawa takanas ta Kano a kawo Zaria duk wannan al'adu ne kawai ko da mutumin da ke mataccen ya yi wasiya a rayuwarsa cewa idan na mutu a kai gawa ta garinmu ba za a kai ba wasiya ce ja'ira karanta ahkamul jana'iz da haka da ya mutu a madina a makka sai suka mai jana'iza ana sai manzo Allah yana yana addu'a yana cewa Allah ka cika wa sahabbaina ladan hijirarsu wana kuma oh shi kuma haka Allah ya kaddara mushi an yi hijira amma kuma ya koma ya mutu a gidan kafircin shine ta'aziyya da manzo Allah yake mishi alhilin da yake akan mutuwar tasa ina fata mun gane wannan jama'a na'am yi mutu a ina Eh. eto kamar mutum misali a kai shi asibiti wata ƙasa a yanzu kamar irin indiya sai zama inda aka kai shi babu musulmai ko abin kake nufi ba za a yi mushi jana'iza irin ta musulunci ba ko kuma ko su ka'idoji waɗanda ba za su yi ba ta in haka ne to ya zama uzuri larura wannan za a iya ɗauko shi a dawo da shi in ya zama a can ba zai yiwu ba eh, a can ba zai yiwu ba kamar misali yanzu a ce mutum ne ya hadari ko da a nan gari ne haka a nan cikin najeriya sai ya zama inda suka hadarin daji ne kuma babu kayan aikin jana'iza a wajen to babu laifi a ɗauke shi a kai shi akrab makan ka ganin ma an yi transportin ɗin gawaye an ɗauke shi an kai shi gari mafi kusa da wurin da aka hadarin a mai jana'iza haka idan mutum ya je kam amma a yanzu da muke magana kamar indiya akwai musulmai kuma akwai inda ake yi ma gawawaki jana'iza din sai dai watakila akwai tsada da za a sai kasa inda za a rufe za a biya kuɗin coronas masu wankin gawa da sauransu mutum bai da wannan halin wannan kuma wani larura ce ita ma sai dai da wuya mutumin da ya yi ɗaukan ɗawainiyar kai mara lafiyar shi indiya ya zama bai da halin yin haka kuma da wuya ko ba haka bane jama'a dan ai ba talakawa ne ke kai marasa lafiya su kasa waje ba haka nan Egypt da ake zuwa ana Egypt kan dama kasar musulmai ce kai tsaye to ana iya a bayan mutum ya rasu in Allah ya cika wasu a can sai a je a samu wasu abin nan eh, musulmai ko limamai ko kungiyoyi suna nan na na taimako NGOs suna daukan hidimar aimushi yi jana'iza yawanci yakan faru ne saboda mutane sun fi ganewa wasu sai an kawo su makabartar garinsu ko kuma sai yan uwansu sun ga gawarsu in ba su ga gawa ba su yadda mutum ya mutu bane za ga irin mutane da suke zuwa yawon duniya ko suke rayuwa a wasu wurare ko ma'aikata a Lagos Abuja Port da sauransu su kuma akwai duniyanci da ke faruwa shine mutanen waɗannan wuraren ba su san ganin gawa ba su san hulɗa da gawa saboda wuri ne da yake hard core capitalism duniya kawai aka shiryawa ka je ga birni lafiyayye kama abuja za ka gama yawonka ba za ka gama kabarta ba ba a shirya ma mutuwa ba ko mun fahimci wannan kamar yadda cikin abu ne duk gine gine da ke cikin jami'a abu babu babu makabarta in an mutu sai dai a kai can wani ƙauye can baya ake kai gawa daga abu an yi gidan baki an yi hostel an yi kasuwa filin kwallo wurin karatu wurin shakatawa wurin nazari komai an yi amma ba wurin rafa gawa ba to haka abuja ma take daka idan mutum ya mutu a irin wannan garin sai ya zama liyabi tare sai da ra'ayi amma fara tunanin wai ya ake yi ne ma duk an manta ma saboda duniya kawai yake ya a can to sai ya zama ya fi musu sauki ko nawa ne a biya daga Lagos in zuwa garin nan na Zariya ko Kaduna ko Kano sai a biya ma gawa fa dubu ɗari zuwa da hamsin baka ba kawo ta mota wani lokaci yakan fa idan ambulance ne ma wannan za a saka ta ma a buɗaɗɗiyar mota kenan ko bus ko hilux sai ka ji an ce dubu ɗari dubu ɗari da hamsin caji ake sosai idan ku za a kawo ta ma a mutunta a cikin ambulance to wannan kuma wani ma abu ne na daban amma ya fi sauki ga mutanen da suke rayuwa a irin wannan wuraren su haka saboda kuma wani lokaci akwai inda kuma in an rufe gawa akwai barayi masu satan fishes na jikin mutane to duk irin waɗannan ne in aka duba ya zama shugaban al'umma a wannan wurin ko malamin da ke cikin wannan harka ya ga dacewar a fatawance cewa to wannan gawar da mu rufe ta a nan a zo wasu su tone ta gara mun tafi da ita to wannan ya yi fatawa ne amma ba sunna ne. sannan in za a tafi da ita ba cewa za a yi dole sai an kawo ta har garin su ba sai a kawo ta gari mafi kusa da wannan wajen inda za a yi rufewa misali daga Lagos sai a ce to in akwai makabarta a ibadan sai a kai ibadan a ba za a ce dole sai an kawo zariya ba ko gane wannan wannan a bisa fatawa kenan shine idan ana tunanin wani cutarwa zai faru ga gawan ko kuma ba za a samu musulmin da za su mata sallah ba ko kuma ba za a samu kayan aikin rufe ta ba babu abin tona kabari babu likafani babu wurin da za a mata wanka sai a yi moving ɗinta zuwa nearest wato gari gari mafi kusa inda ta samu wannan alfarma wannan ainihin rights amma mujarradin ɗauko gawa kawai don wane ɗan gari kaza ne sai an kai gawar garin su sannan za a rufe shi wannan ba sunna bane wallahu a'lam na'am munafuman sabak eh hadisi ne ingantacce insha Allah hadisi ne ingantacce mina munaquman sabaq ya da isnadoji da wanda ba su tabbata ba amma bi majmu'i turuqihi hadisi ne wanda yake ingantacce hasan insha Allah har shi mala albanin yana da gaskiya da sanda ya taraju'i akan da ya rana shi daga baya ya ce ya inganta eh yi magana kan shi a wurare daban-daban to shine sai yake cewa wa qala li umara manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace umar la tashtariha wa la ta'ud fi sadaqatika kar ka sake ka siya kar ka koma ga sadakarka lokacin da umar yayi sadaka da wani abu a cikin dukiyarsa sai kuma waɗanda aka ba su sadakan suka nemi bari su zo umar ya siya sun fi son kuɗin sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce mishi a'a karka sai sadakarka a a'idan fi sadaqatihi ma akhadha bis saman kaga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya Umar kamar ya koma kan sadakar sani duk da cewa ya karba ne fa da kuɗi ba wai wanda zai kyauta ne ko sadaka ya ce a dawo min da kayana irin yadda yaro yake ya baka abu in yi zuciya ya ce ba ni kayana na fasa ba irin wannan ba da kuɗi to bi halasta kai haka kuma gano wannan da kyau jama'a at tawilus sadis sai kuma fassara ta shida annahu kana qad ta'ahala bi minan wal musafir idza aqama fi mawdi'in wa tazawwaja fihi aw kana lahu bihi zawja atamma cewa an wayi gari sayyidina usman ya zama dan gida ne yanzu amina ya tashi daga matafi wal musafiru dan shi matafi idza aqama fi mawdi'in idan ya zama na dirshan a wani waje wa tazawwaja fihi har yayi aure a wannan gari Auka kana lahu bihi ko kuma ya iso garin da dama yana da mata a garin a tamma to cika sallah dai dinga yi in kana da mata a wani gari to garin yanzu a wurinka ba bakunta bane ma'ana kai ne kana zaune a gari kaza kuma kana da wata mata a wani gari daban to wancan garin da kake da mata da kake zuwa wata harka kana zuwa sarin hatsi ne a gari kaza sai hulɗa ta daɗi tsakankaninka da masu sai da hatsin har sai suka baka ya aura kuma sai ka bata a garin sai zama duk sanda ka je garin kana da wurin kwana kana da iyali kana da masauki to yanzu in ka je garin to gida ne shi ma ba bakonta ba ce wannan haka yake a fiƙihu ina fata mun gane wannan haka idan wani dalili ya sa ka ɗauki matarka daga wani gari ka kai ta wani gari ta zauna kai kuma kana wani gari kana aiki ko kana wani harka ko kasuwanci ko karatu garin nan da ka je inda matarka take shi ma gida ne a wurinka duk sanda ka je garin za ka cika sallah haka malaman fiqh suke bada wannan fatawan wa yurwa fi zalika hadithun marfu'un sai kuma suna ruwaito hadisi marfu'i akan haka to inda aka samu ta tabar zakin anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama daga manzon Allah farawa ikrimatu ibn ibrahim al-azdi an ibn abi zubab an abihi qala salla usmanu bi ahalin mina arba'an wa cewa sayyidina usmanu wai yayi wa mutanen minna sallah raka'a hudu sai ce da su ya ayyuhan nas ya ku mutane lamma qadimtu ta'ahhaltu biha ni kun ganni da nazo garin nan to na mai da wannan gari na minna ya zama gari ne gare ni wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu saboda naji manzon Allah ne yana cewa idza ta'ahhala ar-rajulu bi baladatin idan mutum ya samu iyali a wani gari fa innahu yusalli biha salatal muqimi zai dinga sallar cika sallah ne a wannan garin to wannan hadisi bai inganta ba kar a je da nisa wancan da kake ji a cikin isnadin ikrimatu dan ibrahim al-azdi wannan mutum ne wanda yake da'ifi kamar da al-imam al-bukhari ya faɗa a cikin littafin shi na abdu'afa wal matrukin haka nan al-imam al-uqayli a cikin ainihin wato kitabu du'afa haka ibn al-jawzi a littafin shi ma mai suna ad-du'afa'u wal matrukina sai kuma wancan ibn abi zubadin shi ko majhuli ne ba a san shi ba an dai san sunan shi abdurrahman dan al-harith dan sa'ad dan zubab dan abu zubab ba a san ko shi waye ba to kaji illa guda biyu a cikin isnadi kwaya daya dan haka ne malam muhammad nasiruddin al-albani Allah ya gafarta mishi ya kawo wannan hadisi a cikin ad ya tabbatar da raunin shi a lamba ta dubu biyu da ɗari hudu da goma sha biyar da hadisin bai ma inganta ba da wannan surar da ya zo cewa sayyidina usmana ya kafa hujja da wani hadisi da ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi cewa wai annabi ne ya ce in kai aure a gari ka zama dan garin amma dai malaman fiqh suna ba da fatawa da ma'anar wannan hadisin cewa wanda duk yake da mata a wani gari to wannan garin garin su ne in kana da iyali a gari na da gaske abin da ke mai da garin ya zama garin ku rawahu al-imamu ahmadu rahimahullahu fi musnadihi wa abdullahi ibn zubair al-humaidi fi musnadihi aidan yace al-imamu ahmad Allah ya gafarta mishi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi na kitabul musnad haka abdullahi ibn zubair al-imamu al-humaidi malamin su bukhari Allah ya gafarta mishi shi ma da musnad ya rawaito wannan hadisin wa qad a'allahu al-baihaqi bin qata'i baihaqi ya mishi ainihin ya raunata wannan hadisi da cewa akwai inqita'i a cikinsa. wa tad'ifihi ikrimata ibnu ibrahima sannan bayhaqi ya ƙara raunata ikrimatu dan ibrahima kamar yadda muka ji daga malamai su bukhari da su uqaili da su ibnu jawzi qala abul barakati taymiya malam al-imam ibnu qayyim yace al-imam abul barakat majduddin taymiya kakan ibnu taymiya ahmadu ibnu abdul halim ibnu abdus salam to abdus salam din shine wannan abul barakat ibnu taymiya kaka ne ga ibnu taymiya shaykhul islam yace wa yumkinu mutalaba bi sababi da'af muna da yancin shi yana karkata ne ga cewa wannan hadisin ba mai rauni bane yace duk wanda yace hadisin na da rauni sai mu ce ya kawo mana hujja fa inal bukhari ya zakarahu fi tarihi ai bukhari ya ambaci wannan mutumin ikrimatu ɗan ibrahima a cikin tarihul tarihin al-imam al-bukhari wa lam yata'an a cikin at ɗin kuma bukhari bai soki mutumin ba Wa'adatu al'adar bukhari zikiru jarhi wal majruhina yana ambatan suka da waɗanda aka soka ne a cikin littafin wa qad ahmadu wa ibn abbas qablahu anna al musafira idza tazawwaja lazimahu al itmam yace amma dai kuma imamu ahmad inji ainihin wato ibn taymiya kenan abul barakat yace ai imamu ahmad da ainihin ibnu abbas tun kafin imam ahmad ɗin kenan ya faɗa ƙarar cewa wanda duk aure a wani gari to wajibi ne ya cika sallah a wannan garin wa hadha qawlu abi hanifa wannan kuma ita ce fatawa abu hanifa wa malikin da imamu malik wa ashabihima da ɗaliban mazhabin waɗannan mutane guda biyu wa hadha ahsanu ma bihi an usmana wannan shine mafi kyan abin da aka kafa udiri da shi sai na Usman cewa ai an ce yana da mata ne a garin da haka yake cika sallah wallahu alam amma dai hadisin bai inganta ba amma wannan ita ce fatawan malamai kaji daga cikin sahabbai Abdullahi dan Abbas daga cikin manyan malaman sunna kuma al-Imam Ahmad da Abu Hanifa da Maliku kuma da ita ake aiki wannan fatawa cewa in ka je gari kana zaman bako ana nan sai aka baka mata ka aura to daga ran da aka baka mata fa next sallah da zaka yi a garin nan cika sallah zaka yi ka zama dan gari ina fata mun gane wannan kana da mata a garin to ka zama dan gari wa qad utubira an aisha annaha kanat ummul mu'minina dangane da aisha fa malamai sun nemi su kawo mata uzuri suka ce ita kuma aisha ai uwar mu'mine ce fa haisu nazalat kana watanaha inda ta sauka cikin yayin da take ta haka a gida take wa huwa aidan i'tizarun da'ifun yace wannan ma ne mai rauni fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama abul mu'minina aidan manzo Allah ya uban mu'minai ne ko wa ummatu azwajihi far'un an ubuwati waɗannan matan sun zama uwayen mu'minai ne a matsayin reshe ga kasancewar shi uba na addini ga mu'minai sai da suka zama matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan suka samu alfarmar zama iyayen mu'mine ko a jikin shi suka Sani wannan falala walam yakun yutimmu li hadha sabab shi ma baya cika sallah yace duk inda naje cikin ƴaƴana nake da haka a gida nake cikin al'ummata nake ƴaƴa da jikoki da tabbakun ne baya cika sallah dan wannan sababin wa qad rawa hisham ibn ibn urwa an abihi annaha kanat tusalli fi safar arba'an hisham dan urwa ya rawaito daga gaban shi dan zubair cewa aisha ta kasance tana cika sallah a halin tafiya fa qultu laha sai ni urwatu ce da ita law sallaita raka'ataini haba goggo sai da ki sallah mana raka'a biyu da aka sani fa qalat ya ibn akhi tace kai ya kai dan gidan dan uwana innahu la yashqu alayya ni raka'a hudun baya bani wani wahala ne wannan riwaya ce a cikin tafin sunan al-kubra ta al-imam al-baihaqi da isnadi ingantacce an samu malamai da dama sun inganta isnadin kamar al'imamu zailai a cikin nasbur raya da kuma ibnu hajarin al ina fata mun gane wannan kaga ita da kanta ta faɗi cewa tana yi ne saboda ba ta jin wahala tsakanin biyu da hudu shi ma ba uzuri ne a shar'ance qala ash-shafi'i rahimahullah al-imamu shafi'i sai ya ce Allah ya gafarta mai imamu shafi'i law kana fardul musafirina raka'ataini lama atammaha usmanu da a ce abin da yake farilla a gun matafiyi shine raka'a biyu to da Usmanu bai cika sallah ba wala Aisha kuma da Aisha bata cika ba wala ibn Mas'udin kuma da ibn Mas'udin bai biye wa Usman wajen cikawa ba kamar yadda muka ja ba walam yajuz an yutimmaha musafirun ma'a kuma da bai halasta matafiyi ya cika sallar shi tare da mai zaman gida ba mas'alar da aka ambata jiya matafiyi in yana bin mai zaman gida cikawa zai yi ko ragewa za mu zo kan mas'alar nan ya yi kusanci da ita ne za mu zo karanta bayanai daga ainihin malamai mazahib din wanda suka ce cikawa zai yi da wanda suka ce ba zai cika ba to shi nan a zahiri imam shafi'i na tafiya ne akan cewa matafiyi idan yana bin watan mai zaman gida to zai cika sallah ne idan mai tafiya da ke da raka'a biyu ya zo ya bi sallar waɗanda suke da raka hudu to a gun imamu shafi'i zai cika sallah ne to don haka da a ce sallar shi asali farilla a biyu ce da babu yadda zai yi ya mai da ita hudu saboda yana bin wasu masu yin hudu wa kad qalat aisha aisha kuma ta ce kullu zalika qad fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duka waɗannan abubuwa manzon Allah ya aikata su atamma wa qasara ya cika sallah kuma ya yi kasaru mun ji wannan bata inganta ba ko sun marawa an ibrahima sannan imam shafi ya kawo riwaya daga ibrahim ibn muhammadin an talhat ibn amrin an ata'in ibn abi rabah daga ata'u dan abi rabah an aisha qalat aisha take cewa kullu zalika fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama duk waɗannan ayyuka manzon Allah ya aikata su kasara salata fi safari wa atamma ya rage sallah a kasar yayi kasaru a halin tafiya kuma wata rana ya cika wannan hadisi ne da'ifi jama'a isnadin shi ga wani mutum nan mai suna Talhatu dan Amru dan Usmanu al-Hadrami kenan malamai suka ce matruki ne haka al-Imam Ahmad ya faɗa haka ibnu Ma'inin ya rawata shi da sauran malamai da haka ba za a aike shi ba shafi ya fitar da hadisin a cikin Kitabul Umm da musnad shafi'i da limamu dara kutani a cikin sunan ɗinsa da limamu bayhaqi a cikin asnal kubra amma hadisi ne mai rauni cewa wai annabi ya cika sallah kuma ya yi kasuru a cikin halin tafiya qala al-bayhaqi al-imam abubakar al-bayhaqi Allah ya gafarta masa yace wa kadhalika rawahu al-mughirah ibn ziyad an ata'in haka ma riwayan mughirah dan ziyad daga ata wato wannan mughiran shine dan ajin su dalhatu dan amur kenan a riwaya shi ma daga ata'u shi ma wannan mugaitu dan ziyad munkarul hadisi ne haka zahabi ya ambata in ka karanta littafin addu'a fa na ukairi da kuma littafin ainihin wato addu'a fa wal maturki na ibn jawzi ga maganganu akan rashin ingancin riwayar wannan mutumin mai suna al-mughir ibn ziyad da aka shi ma isnadi ne matacce wa asahu isnadin fihi al-imam bayhaqi yake cewa isnadi a wajen mu mafi inganci game da wannan riwayar shine ما أخبرنا أبو بكر الحارثي عن الدار قطني عن المحامل قال حدثنا سعيد ابن محمد بن ثواب قال حدثنا أبو عاصم حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin ainihin wato sallah cikakkiya kuma yana shan yana rage sallah a halin tafiya yana yin azumi kuma yana shan ruwa a halin tafiya qala ad-dara qutni al-imam ad-dara qutni yace hadha isnadun sahihun wannan isnadin da kake ji tiryan tiryan to isnadi ne ingantacce tabbas isnadi ne ingantacce amma riwaya ce ma'aluliya riwaya ce munkara malamai sun yi inkarin wancan lafazi na cewa wa yutimmu amma isnadin ingantacce ne sai dai matanin ne yake da illa da ta saba ma abin da yake ma'alum min addini bi darura a cikin sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah da dai bai taba cika sallah halin tafiya ba ina fata mun gane wannan amma idan ka bi isnadin tiryan tiryan waɗanda ke cike shi tun daga kawo Bakar al-Harisi Dara Qutni Muhamili sa'idu dan muhammadu dan sawab abu عاصم umar dan sa'idin aqa'u zuwa aisha ba wanda yake da matsala game da ansar riwayas wannan misali ne na hadisi wanda yake da illa a cikin matani jama'a saboda ya saba abin da yake sananne an san shi a ilmance haka yake da haka ba za a aiki da shi ba duk da zara kuɗa shi sa ka ji sai ya hukunta isnadin domin hukunta isnadi baya lazimta hukunta matani yace isnadun sahihun haza isnadun sahihun thumma saqa min tariqi abubakar Bakr an-Naisaburi an Abbas ad-Duri anba'ana Abu Nu'aym قال حدثنا الآلاء ابن زهير قال حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة أنها أتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ya sake kwararo wani isnadin wanda shi ma isnadi ne wanda yake ma in ka kalle shi yana sharaɗin musulmi cewa daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta yi umara tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallama min al-madinati ila makka ila aka fita daga madina har ƙasan makka hatta idza qadimat makka har suka je ƙasan makka qalat tace ya rasulullah bi abi anta wa ummi qasarta wa atmamtu ina baka fansar uwata da ubana kana ta ƙasar ne ni ina cika sallah wa sumta wa aftartu kana azumi ne ni ko ina shan ruwa qala sai ya ce da ita ahsanti ya aisha kin kyauta ya ke aisha wannan hadisi shi ma isnadin shi ainihin wato tabbatacce ne amma matani ne munkar haka malam albani nasiruddin ya faɗa cikin irwa'ul ghalib da ta hakikin da ma littafin annasai wanda yake bugawa sahihu sunan nasa'i da kuma da'ifu sunan al-imam an-nasa'i anan ya ambaci cewa wannan matani ne munkari na'am ba a san waye mai riwayan da ya shigo da shi ba dai kawai akwai dai matsala a cikin isnadin kayan sun lalace <laughs> saboda cewa da ta yi tana azumi annabi yana shan ruwa amin tana azumi tana tana cika sallah annabi na kasar bari ka ji magana daga ibn timiya ba albani ne fara faɗa ba wasa ne tu sheikh al-islami ibn taymiya ya kulu malam ibn qayyim ya ce naji babban shehin musulunci ahmadu dan abdussalam dan abdul halim dan abdussalam dan taymiya Allah ya kara mishi rahama ya kulu yana cewa hadha al-hadithu kadhibun ala aisha wannan hadisi ƙarya ce aka wa Aisha ولم تكن عائشة لتسلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة da ɗai bashi shi yiwuwa a ce aisha wai tana sallah saɓanin irin ta sa annabi da sahabbai wa hiya tushahiduhum kusuruna tana kallon su suna kasaru thumma tutimmu hiya wahadaha bila mujibin sannan ita kuma ta cika sallah ita kadai ba da dalili ba ya ma za ka faɗa ka bayan ita ce take cewa furutu salatu rakaatai ne an farlanta sallah raka'a biyu ne fazida fi salatul hadari aka ƙara a cikin sallar ainihin zaman gida wa uqirrat salatul safari aka bar sallar tafiya yadda take fa kaifa yuzannu annaha tazidu ala ma faradallah ya za a yi ka zammanci cewa wai Aisha tana ƙarawa akan abin da Allah ya farlanta wa tukhalifu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ashabahu ta saba manzo Allah da sahabban shi to kaji dai karshen tuka tuka kenan tik hadisi ne bai tabbata ba duk da isnadin shi bai da wata matsala a tare da shi ana samun irin haka za mu zo mu magana akan wata matsala a nan gaba kaɗan insha Allahu game da irin wannan da za ka ji al-imamul hakim da kanshi ya laliba ya laliba bai ga matsala a cikin isnadin bai ce amma dai wannan hadisin ba za a karbe shi kamar yadda misali mutum na iya gurin likita a yi duba-duban duniyan nan a rasa abin da ke damun shi amma yana jin cuta a jikin jikin shi ba ka tana faruwa ba a gwada jini a gwada fitsari a gwada kashi a gwada miyau a tsunguli jikin shi ma a je a saka a wata na'ura a gwada a ce ya shiga cikin wani inji a gara shi cikin injin me yake ce mai city scan ko duka na'urorin nan su kasa gana abin da ke damun shi amma kuma gashi yana yana yana amai ko yana gudawa ko yana zazzabi ko yana jin wata damuwa me suna wannan yanzu mara lafiya ko me ke damu shi ba a sani ba ta kana samu hadisi haka a ce sunan shi da'ifi amma ba san me ya sami rauni ba yana faruwa har aka tambayi ibnu hibbana wai da ya kuke gane irin wannan yace ilhama ce kawai ce in ka tambaye ni ka na ce maka hadisi ka zana da illa ka tabi gunwa ne ka tambaye shi in ka ji ya faɗi irin magana ta ka ƙara zuwa gunwa ne idan ya faɗi irin magana ta to ka san mun faɗa ne da ilimi Allah ya ba mu dakatar. in ko ka ji mun bambanta to kowa ya faɗi ra'ayin shi da irin wannan yana faruwa da hadisai ɗaya ɗayawa wanda daga hadisi gashi mun karanta wasu a baya ana irin waɗannan da muka ji cewa hadisi kaza to yana da illa da ba a karɓar shi kuma za mu tarar da wasu a nan gaba insha Allah wannan yana mutane cewa fannin ilimin hadisi aiki ne mai zaman kanshi kuma ba kowane ɗan takife yake shiga shi da ka ba sai wanda ya kware ya san abin da yake kuma gano nan da ke zama Allah ya sa mu dace قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك محمد ابن شهاب الزهري الإمام الله يغفر تامشي yace da urwatu dan zubairu yayin da urwa ya ba da wannan hadisi ga ainihin ibnu shihabin yace fama sha'anuha kanat tutimmu salata yace to me yasa Aisha ke cika sallah fa qala yace ta'awwalat kama ta'awwala Uthman kaji abin da ɗaliban makarantar da suka ce ba su kawo cewa tana da hadisi daga manzo Allah da tana da shi ko a gunsu ya kamata a ji su urwatu sai suka ce ai ta yi ta'awili ne fa idza kana nabi sallallahu alaihi wasallam qad hassana fi'laha wa qarraha alaihi fama lit tahwilihi hina idin wajhun in ko har aka ce wai annabi ya ce ai aikin da ta yi mai kyau ne ya tabbatar da ita to babu bukatar tawili kenan ya zama sunna kenan da urwa ba zai ce ta yi tawili ba wala sihu an yudafa itmamuha ila ta'wili ala taqdir kuma da bai halasta a danganta cika cikawarta a bisa kaddara cewa annabi ya ce aikin yayi kyau da bai halasta a danganta abinda ta yi zuwa ga tawili ba wa kad akhbara ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lam yakun yazidu fi safari ala rak'atayn mun ji kuma Abdullahi Ɗan Umar ya bada labarin cewa Annabi sallallahu alaihi ya kasance baya ƙarawa a halin tafiya daga raka'a biyu wala Abu wala Umar haka nan Abu ko Umar ba sa karawa afayuzannu bi Aisha ummul mu'minina mukhalafatahum yanzu kana tsammanin aisha uwar mumine da gangan sai ta saɓa waɗannan mutane mijinta manzo Allah sallallahu da babanta Umar da Abubakar da abokin iyayenta Sayyidina Umar waɗannan manyan mutane ta saba musu wa hiya tarahum alhalin tana ganin su ido da ido ya kusuruna, suna kasuru wa amma da mautihi sallallahu alaihi wasallama amma dai kan bayan rasuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama fa innaha atammat kama atamma Usman ya tabbata bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta cika azim ta cika sallah a halin tafiya kamar yadda Usmanu ya cika Wakilahuma ta ta'awwala ta'awilan kowa a cikin su ya nemi neman ma abun nashi wata mafita ne wal hujjatu fi riwayatihim la fi ta'wil wahidi ma'ahu ma'a minhum ma'a mukhalafati ghairihi lahu wallahu a'lam hujja da zaka dauka a matsayinka na musulmi shine cikin abin da suka ruwaito ba cikin ta'awilin ɗaya daga cikin su ba tare da cewa kuma wanda ya ta'awilin, wani ya saba mashi kuma wani ya fi shi hujja al-ibratu bima rawa la bima ra'a haka suka ce a cikin usulul fiqi idan mutum ya ruwaito abu ya saba mashi to za a kalli abin da ya ruwaito ne ba za a kalli abin da ya saba ba imam malik yana da riwayoyi a cikin muwadda akan ainihin runguma hannu sai malikiya sun ce kada a rungume sai a ce a za a kalli abin da ya ruwaito ne ba abin da kuke faɗi ba to haka nan ba aisha ta ruwaito cewa annabi yana kasaru a ko'ina sai aka samu kuma ita kuma ta cika wata rana to wanda ta ruwaito shi za a ɗauka ba abin da ta cika ba na abu huraira ya ruwaito hadisin alola cewa ga iya inda ake wankewa sai aka kama shi tana yana wankewa hakan doron wuyan shi yana wanke kafa har zuwa wajen cinya har saman gwiwa yana wanke hannu har zuwa hammata da a gan shi ce mai kenan kuma abu huraira sai ce da na san kuna kallon ba zan yi ba ce ina so ne haske na ya wuce na kowa da aka ce za a ga haske a jikin hannaye da kafafu da fusakun masu alula ina son nawa ya kawo dokin wuya ne ya kawo ha hammata ya kawo ha gwiwa kaga tawili ne wannan al'ibratu fima rawa la fima ra'ahu abu hurairah to kaga yanda ahlus sunna suka fi kowa hankali kenan da iya hulɗa da nasoshi yanzu dan shiya idan ya zo nan to ya samu abun suka ya samu abun yin zindiƙanci da ƙarya da ɓatanci da waɗannan mutane abinda wannan ke tabbatar maka cewa su ƴan adam ne suna iya samun kansu a cikin kuskure ko yin abin da ba shi ne ya kamata su yi ba wannan kuma yana faruwa ga ɗan adam sai ma'asumi wanda Allah ya tsare shi to idan yayi wannan abun ba abun a ɗauki zari'a ce ga kyarar mutumin da ya haka ba musamman mutumin da yake da sawabik na alkhairi mutumin da yake mai falala mutumin da Allah ya yarda da shi mutumin da Allah ya ce dan aljanna ne mutumin da ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai a nemi mishi uzuri ko kuma a yadda magana shi ko da ba a shi uzuri ko da ba a samu uzurin da za a karba ba amma dai ba za a aiki da magana shi a bar ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ba shine abin da za a yi anan sayyidina Usmanu da Aisha radiyallahu anha wa anhu abinda suka yi innan tawili ba daidai bane Allah ya kara musu yadda Allah ya gafarta musu iyakar magana kenan menene daidai shine na annabi sallallahu alaihi wa sallama shine sunna shi za bi ina fata mun gane wannan kuma wannan ba dalili bane akan a kyare su dan in aka bude wannan kofar to babu wanda zai tsira ya kai dan shi'a har wanda kake goyon baya din shi ma yana da irin waɗannan mukhalafat din dan shi ma dan adam Allah ya gafarta mana Allah kuma ya ƙara musu yadda gaba ɗayan su wa qad qala umayyah ibn khalid li abdullah ibn umara umayyah dan khalid yace da abdullah dan umar inna najidu salatal hadri wa salatal khawfi fil qur'an yace to mu dai a cikin alqur'ani mun ga inda aka ce ai sallah irin ta zaman gida kuma mun karanta inda aka ce ai sallah irin ta tsoro wala najidu salatas safari fil qur'an amma bamu ga inda aka ce ai sallah irin ta matafi ba wannan ya fara samun ra'ayi na yan kalakata ne yana hawa kwakwalwar shi kenan fa qala lahu umara sai abdullahi dan umar ya ce mishi ya akhi inna allaha ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wala na'lamu shay'an mu mu san komai ba fa inna ma naf'alu kama ra'ayna Muhammadan sallallahu alaihi wasallama yaf'alu kadai muna yin abin da muka ga manzon Allah yana yi a wata riwaya shine sai ya ce mishi kayi imani da manzon Allah ya ce eh, ya ce to kai abin da kawai aka ce maka yayi wannan riwayoyin duka suna cikin littafin sunan al-kubra ta Imam al bayhaqi da isnadoji kyawawa haka jama'a wannan shine zaman lafiya kawai da manzon Allah yayi shi za a yi ba za a bar na manzon Allah a kama na wani ba wannan nan ne ne shi ka'inan man kana jama'a ko sahabi ne ko shehi ne ko malami ne ko mai mazhaba ne ko babban tabi'i ko wane ne balantana kuma wani wanda bai kai ga matakin malanta ko sabantaka ko darajar ilimi ko wani ainihin falala ba وقال أنا وقد قال أنس خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء أنس ياتي mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ila makkata fa kana yusalli raka'ataini raka'ataini hatta raja'ana ila al-madina ya kasance yana sallah raka'a biyu biyu har muka dawo garin madina har aka tafi aka dawo raka'a biyu kawai ake babu wasu kwanaki da za a ce an yi kwana uku ko an zauna ko in ana taraddadin abin da za a yi yaushe ne ko ba yaushe ba ne a fara cika sallah duk waɗannan maganganun malikiya dukkaninsu ba su da asali in dai sunanka matafiyi to tutur matafiyi sallar shi kenan sai dai in ka canza wa kanka nomenclature daga matafiyi ka koma ɗan zaman gida saboda akwai lokacin da zaka zauna a wani gari haka ji ya zama garinku ko kuma tun farko ka ɗauka nan garinku ne sai ka ta cika sallah amma da za ka zo garin zaria jami'ar ahmadu bello ka zo yin digiri shekara hudu in dai sunanka matafiyi daga garinku to din za ka yi sallah kasar za ka yi ina fata mun gano na jama'a sai dai in ka mai da garin zari yanzu shi ma garin ku ne in kai ka ɗauka haka kana jin yanzu garin ku ne ka baje kafa ka samu wurin zama to fa biha wa ni'mat nan sai ka cika sallah haka wanda yake mai halin wato tafiye-tafiye dan kasuwa ko direba dan kasuwa ne yau ba shi Dubai ko ba shi Switzerland jibi yana China ya wuce Tokyo duk inda ka je in dai sunanka matafiyi to sallaka ko ta matafiya kasaru ce kamar yadda duk inda kake in dai sunanka mazaunin gida sallaka cikawa ce ba ran da zaka yi tunanin cewa to yau bari na rage babu da zaka yi tunanin ko to haka in kana matafiyi babu ran da ya kamata yi tunanin bari ka cika wannan shine faralin da Allah ya daura maka jama'a wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kwana kaza yayi kwana kaza da sauransu an samu kwana 19 kaji wani kwana goma da sauransu yana yin kasuru babu wani dalili ingantacce da yace bayan kwana uku a dakata ko in kana da wani abu da kake yi kana sa ran samun shi to sai ka dakata in baka da kaza kayi kaza duk waɗannan maganganu ne na malamai ba su da mashiga a cikin asalin doron sunna ingantacciya fatawoyi ne ba za a aiki da su ba na'am eh daga ina asibitin shika ka shi daga nan cikin gari muciya ko sabon gari ko tudun wala zuwa asibitin shika mala albani ma da asibitin shika kasar yake duk mun taba zuwa da shi har na tawa maki ce mala ai kasar ana yace mala nan zariya ne ai nan shika ne shika ba zariya bane <laughs> Allah ya gafarta mishi ma'ana yadda garuruwan suke ne a yanzu a irin da duka waɗannan garuwa ne daban-daban samun gari ne daban shika gari ne daban zaɓi gari ne daban dogarawa gari ne daban to ana nan ne sai suka haɗe suka zama gari guda amma dai shika kam to gaskiya ba gari ya mace don ko aka ga ko sunan asibitin za ga an ce ahmadu bello university teaching hospital shika zaria ma'ana a garin shika a ƙasar zaria shi aka suke rubutawa kamar da za a ce Ahmad Bello University Zaria Nigeria a garin Zaria kasar Nigeria ba ka da sunan jami'a ba to wajen asibitin kuma a garin Shika a kasar Zazzau Shika gari ne mai zaman kanshi Abdullahi dan Umar yana fita mil guda shine mil kuma guda yanzu kamar kilomita uku kenan daga garin Makka a Madina kuma gona ce yake zuwa hadisi na cikin bulugul maram nan nan kusa idan ya je wurin ya gama noman shi lokacin sallah yi sai ya kasu haka yace idza kharajtu milan kasartu as in na fita mil guda to sallah ta kasarci in dai sunan abin da kai tafiya to shikenan tsakani da Allah ni na je shika bana yin kasaro amma me yasa saboda da shika da samaru ni kuma a irin ɗabi'ar rayuwata to anguwa na ɗauke su saboda kusan kullum sai na shiga wurin na shiga na fita to shi da ranar da mal albani ce zai kasar sai abu ya ba mamaki ina ganin to ai ni anan nake yana iya faruwa haka a cikin ɗabi'ar mutum saboda yau da kullun sai ka kamar ba kamar ba tafiya bace kamar misali yanzu Kaduna da Zaria mutane suke zuwa Kaduna yan kasuwa teloli ma'aikatan gwamnati direbobi daga nan Zaria zuwa Kaduna galibin su ba sa ji a jikin su cewa tafiya suke wani zai fita ma ya je ni nakan shiga kaduna wata rana so biyu ka gare ba direban mota bane amma wata na ruwa tana sa sai shiga kaduna da safe kafin la'asar kuma in ƙara shiga an fito ba ma wanda ya san naje misali to haka a garin nan na Zariya akwai kafintoci da teloli da ma'aikatan gini yan Zariya ne amma wurin ayyukan sa a kaduna ne sai gari ya waye kawai sai su shiga mota su tafi haka ma'aikatan gwamnati haka malaman sakandare haka ma'aikata a university kasu haka ma'aikata a asibiti daga kaduna masu zuwa zariya aikin gwamnati a shika da samaru da fce da aviation duk suna nan duk waɗannan ba sa ji a jikinsu matafiya ne ko amma ko matafiya ne saboda zariya gari ne daban kaduna gari ne daban to sai ran da wannan abin ya faru tare da mal albani sannan sai na dawo cikin hayyacin na ce oke da gaske wannan ba zariya ne? to wannan ah, misconception na iya samun mutane da yawa cewa ai nan ba tafiya ba ne saboda baya sallama da mutane in zai tafi wajen bai nada kaya bai neman guzuri don yana ganin rotin ne kawai akai a kawo kai a kawo ko mun gane wannan to wannan ya danganta ga yadda mutum ya ɗauka da kuma irin lifestyle din da yake living da yadda yake rayuwa a kanta amma dai kaduna kam zuwa zaria ko da kana zuwa kullum to tabbas wannan tafiya ce sai ka yi ƙasar in baka yi kasar ba kana cikin wani hali na sabawa sunna na fata mun gane wannan to ya danganta kuma idan ka je misali na garin Kaduna haka akwai anguwanni da suke gefe duk yanzu sun haɗe da garin kusan duk wani gari saboda yawaitar al'umma yanzu idan ka je zaka ga duk sun haɗe in ka je Kano yanzu nan tun daga tun daga kura ko karfi haka shiga Kano sai ga kusan ya zama gari guda babu inda zaka wuce kilomita uku hudu babu gari babu anguwa haka in ka kama hanyar daga Kano daga kama hanyar Maiduguri ko hanyar Katsina da haka zaka gani to haka in ka je Sokoto haka nan Gusau haka duk gasana yanzu daga nan ya zuwa Kaduna kusan gaba ɗaya yanzu al'umma ce baka baka wani tafiya da zaka ga wai daji amma kuma garuruwa ne wanda suke mustaqillai masu cin gashin kansu kenan daga gari kaza zuwa next gari to ba gari ɗaya bane in dai ya kai sunan shi wani gari daban ba unguwa ba to kasar ne aslan insha Allah wallahu ta'ala sai ce wa kana ibn umara wa kana wa qala ibn umara sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa kana la yajidu fi safari ala rak'atayn wa aba bakr wa umara wa usman radiyallahu anhu anhum wa hadhihi kulluha ahadithu sahiha haka abdullahi dan umar yace na fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na fita tare da sayyidina Abu tare da sayyidina Umar da Usmana dukkanin su dinnan suna yin kasaru ne a cikin sallolin waɗannan hadisai ibnu qayyim ce kuma dukkanin su hadisai ne ingantattu ba su da kura a kansu jama'a kun ji waɗannan bayanai da malam ibnu qayyim ya ta mana su a yau dinnan da kokarin fassara mana ayyukan waɗannan sahabbai guda biyu Aisha da Usman dan Affan Allah ya ƙara musu yadda waɗanda aka same su da canza yanayin sallar matafiyi daga raka'a biyu zuwa hudu da ta'awila ɗin da suka yi ƙoƙarin yi da kuma yadda malamai suka fassara waɗannan maganganu da kuma tikewa a kan cewa ayyukansu su dai ba abin abi su ba ne. za a bibiyi abubuwan da suka ruwaito ne daga annabi alaihi salatu wassalam faslu malam yace ga wata gaba wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi safarihi al-iqtisaru ala al-fard na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya dinga takaituwa a halin tafiya akan sallar farilla walam yuhfaz anhu sallallahu alaihi wasallama annahu salla sunnata salati qablaha wala ba'daha ba a kiyaye ba cewa manzon Allah a halin tafiya annabi alaihi salatu wassalam aka ce gashi wai yana yin sallar sunna ta kafin ko bayan azhar sunnar kafin la'asar sunnar bayan magariba sunnar kafin da bayan isha da makamantansu illa ma kana min al wa sunnatul fajr abinda kawai yake kiyayewa baya barin su shine wutiri sallar ƙarshen wuni bayan sallar isha da kuma sunnatul fajr ita ce raka'atul fajr kenan fa innahu lam yakun li yada'uhuma hadara wala safara waɗannan kam sam ba a taɓa samun annabi alaihi salatu wassalam yana barin sallatar su a zaman gida ba ko a halin tafiya tattare yake yin su qala ibn umara wa qad su'ila an zalika abdullahi dan umar an tambaye shi game da wannan ya ce. qala sahibtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama falam arahu yusabbihu fi safari nayi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ban gan shi yana nafila a halin tafiya ba wa qala Allahu wa jalla Allah ne kuma ya faɗi cewa lakadka kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun Allah ne ya ce lalle akwai abu da ku koya mai kyau a cikin al'amuran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aya ta 21 a cikin sutar ahzab ibnu umar ya ja wannan aya a cikin hadisin bukhari da ainihin wato Imam muslim wa muraduhu bit tasbih abinda abdullahi dan umar yake nufi da at tasbih as-sunna ar-ratiba sunna wadda take ainihin tabbatacciya mun yi karatu a kansa a can baya waɗannan rakoyi guda goma sha bakwai ko makamantansu waɗanda mutum yake yi tsakankanin salloli kafin ko bayan salloli na farilla wa illa in ku ba wannan ka fassara ba faqad sahha anhu sallallahu alaihi wasallama ai ya inganta daga manzon Allah alaihi salatu wassalam annahu kana yusabbihu ala zahri rahilatihi haythu kana wajhuhu cewa yana yin nafila akan dabbarsa duk inda ta fuskanta da shi wa fi sahihaini an ibnu umar qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli fi safari ala rahilatihi haythu tawajjaha yana annabi ya kasance yana yin sallah akan dabbar shi a halin tafiya duk inda ta kalla da shi yumi'u ima'an yana yin ishara da kai shi ya rankwafa salatan laili yana yin sallar dare ne illal fara'ida amma banda farilla idan farilla ce sai ya tsaya akan abun hawansa ya sauka sannan yake yinta wa yutiru ala rahilatihi amma yana yin wutiri akan abun hawansa wannan hadisi kuma bukhari da muslim suka fitar da shi kamar hadisin yana nuna cewa annabi yana yin wata sallah daban bayan sallar farilla akan dabba a halin tafiya to me abin da yake yi sallar dare domin shi sallar dare a wurin shi ba nafila ba ce farilla ce wa min al-layli fatajad bihi nafilatan laka amma sunanin rawatib sune baya yi ina fata mun gane wannan to wannan sallar dare yakan yi ta a halin yana kan abun hawan sai ya ci gaba da yi وقال الشافعي رحمه الله تعالى وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام الشافعي يتي يا تبت دق منزن الله tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi annahu kana yatanaffalu laylan ya kasance yana yin nafila cikin dare wa huwa yaqsuru a halin yana tafiya irin wanda yake kasuru wa fi sahihaini a cikin bukhari da muslim an amir bin rabi'a daga amir dan rabi'a annahu ra'a annabiy sallallahu alaihi wasallama yusalli subha bil layli fi safari ala zari rahilati yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah ta nafila tsakar dare akan abun hawansa a halin tafiya fa hadha qiyamul layli ki kaga wannan sallar dare ce bukhari ya fitar da wannan hadisi da muslim zaka sallar dare ce jama'a yake yi ainihin wato akan abun hawan shi a halin tafiya wasu ilal imamu ahmad rahimahullahu an tatawwu fi safari an tambayi al imamu ahmad abu abdullah Allah ya ƙara mashi rahama game da ainihin sallan nafila a halin tafiya faƙala sai ya ce arju Allah ya kuna da tatsawu'i fi safari ba asu ni ina fatan ya zama babu wani laifi yin sallan nafila a halin tafiya wa ruya an al-hasan an ruwaito daga AlHassan hasan yana cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yusafiruna sahabbai sun kasance suna tafiya fa yataqawwa'una qabla al-maktubati wa ba'daha suna yin tadawwi kafin sallah ta da bayanta wannan hadisi ne mursali al al-basri bai riski ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da haka bai da ce sahabai suna tafiya tare da manzon Allah manzon Allah da sahabbai suna tafiya suna yin tadawwi akan hanya وروي هذا wa عمر وعلي وابن wa وجابر wa وابن, وابن Mas'udin. wa jabir wa anas wa ibn wa abi an ruwaito cewa waɗannan sahabbai suna yin nafila a halin tafiya su umar da ainihin aliyu da ibn mas'udin da jabiru da anas da ibn abbas da abu dharr Allah ya kara musu yarda ga baki ɗayansu an ruwaito cewa suna yin tadawu'i a halin tafiya sai Allah ya kai mu karatu na gaba za mu zo mu ji fassarar wannan maganganu da aka ji daga gare su idan Allah ya kai mu karatu na gaba kenan a ranar litinin za mu dakata nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah na'am